कुछ हो गया है मीकी मीकी ताली सुना के मुझे पाली मरिया में पाली मरिया में कुछ हो गया है Jamila, tu fais du dandali soyeya. On espère que la jeunesse nigérienne a kiffé l'artiste pendant 5 minutes sur l'émission Franco Aoussa du studio Kalangu, tout ça la fada. <coughs> Aujourd'hui, on va parler de tes œuvres artistiques. On va parler un peu, euh, n'est-ce pas, de ton contenu, du, de, de, la musique déjà et qui est en toi et que tu as déjà exposé aussi aux yeux du monde. Les millions des amours. Pasko deja an san ci yanzu. Za mu fara da mahaifiya. Mahaifiya. Mm, Muna na san a zahiri kowa zai so mahaifiya shi. Dole ne wannan. Kowa zai so mamai shi. Dole ne wannan. <laughs> Eh. Mu mu yi waka. Mahaifiya eh. Mahaifiyata, mahaifiya. Tu as chanté pour la maman, c'est ça C'est ce que ça veut dire Oui. Ah, pour faire plaisir à la maman, est-ce qu'elle a écouté la chanson Elle a aimé Tasso Gaskiya tana jin daɗin waƙan. Ko da yaushe ma in ta ji waƙan tana nuna qu'il y gaskiya masha Allah. Bayan mafiya, mine de yi kuma? Waka da ki ina birge ki. Muna so mu plaisir ne, on voudrait faire plaisir à la jeunesse nigérienne qui écoute cette émission. haka ne akwai waka education education ilimi kenan ilimi misali kuma na yara na yara mutai kaske cula dir faro ilimi ilimi musamman ga yara e. ilimi yana da kyau tunda a ƙasa in dai ba ilimi mhm. akwai matsala mm. tattalin ƙasa ba zai ta yi yadda ya kamata ba mm. kuma yau ko goben ƙasa yana tattare da yara mm. to aka ba su ilimi wanda ya kamata gobe 'yan su ne za su tashi su tallafa ma ƙasa yadda ya kamata albamu ne su ce koko singe dan da kinke yaka eh koko kina da albamu ta sha albamu ne eh. me na ma da sakin albamu yan gaskiya wani shekara da kin saki albamu. tun dai cikin 2021 2021 da kin sako albamu kin mm, cikin wanga mine ne muna isa mu kuma parce que yau ranar waka ce ya kamata mu yi waka mu yi ambiance mu show yadda kamata bayan ilimi akwai yaudara yaudara bangaren soyayya eh samari da yan mata eh misali shi bangaren mazan mm. za su yi dauka maka alkawari za su aure ka mm. ashe ba haka ba ne ba san ka suke da aure ba dai mm. daga baya sai ka ji sun aure a bikiyanka eh. ko wani abin da ya da baka tunani ah shine cutan shine yaudara eh. mun kai kusan karshen shiri mm-hmm. kina da proje, album concert duk abun da kike da proje su ne muke so parce que talent kin ko cikin ni soya akwai kina da talan. mun tabbatar da wannan cikin wanga shiri kuma wanda sun ka sauraron mu sun san da wannan mm-hmm. ga mu projet ki to a yanzu dai akwai wani sabon ba mm. insha Allah da nake shirye-shiryen zan saki mm-hmm. cikin bayan dai azumi insha Allah za su faru muke eh sabon albambo ne ha merci amka kowa da kowa da suke kallon mu wanda suke sauraron mu ka ga musu duk abun da yake zuciyanka dan dai su kama miki eh to gaskiya roƙon da zan yi ga masoyana yan mhm. uwana abokanaina ba wata buƙata da nake musamman a gare su illa su taya ni da addu'a tunda a duniya ko mutum bai maka komai ba in yana maka addu'a shi ma gudunmuwa ne mhm. shi ne kawai roƙona gare su principal jamila sur l'émission l'artiste s'exprime Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.